wannan irin tashin hankali ga nawa bincike na fahimci cewa akwai kasashe da dama a afirka mm. waɗanda ke fuskantar irin wannan abin da muke fuskanta a najeriya mm. to yawancin masana sukan ce eh, ai akwai fatara talauci yana cikin ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa wasu suka shiga waɗannan halayen Uh, wasu kuma suka ce eh ta da haka cewa talauci yana da eh, wani abu eh, wato abubuwan da ke da hannu cikin wannan abin suna da yawa to ba ni wasu daga cikin jida eh, well, uh, na farko na farko hmm. wasu 'yan najeriya suna ganin cewa ai an fi eh, gwamnati misali ta fi mai da hankalinta ga tafiyar da abubuwa a kudu hmm. haka ne haka wasu 'yan najeriya ke gani amma ba haka ba ni da nike cikin gwamnati na san cewa ai ba haka abubuwan ke tafiya ba gwargwado ko ina ana tabawa ana tabawa ya yiwu kila shi shugaba yana dan ba da muhimmanci gaba inda ya fito mm. to wanda yake eh, shi wannan da wanda na ji wasu na cewa wannan ya kamata yi mutane arewacin najeriya hankali ko hannun mai sanda wani lokaci nan gaba sun sake samun mulki ya kamata su masu rana su yanki ai lokacin da ka san mu a fati yanzu eh. a jam'iyya yanzu abin da muke yi shine kowane minista sai ya zo ya gaya muna me ake yi a ƙasan me mm. yake yi shi a matsayin shi na minista misali eh. na ayyuka me yake yi a Najeriya na gona na eh, ruwa kowane su yana zuwa yana zuwa ya bamu full brief mutanen ministocin arewa suna wannan bayani su ma kowane minista na gaya maka na Najeriya mako mako suke bada wannan bayanin wata-wata ko abinda muka yi kowane wata kowane mako akwai ministorin da za su zo su zo jam'iyya za su zo ofishinmu a jam'iyya da jam'iyya su zo su ce ga abin da suke yi ba shakka su zo su ce ga abin da suke yi mm. wallahi lokacin da shi minista na ayyuka misali ya zo ya gaya muna ga abubuwan da suke yi mm. a najeriya gaba daya sai ka kama bakinka saboda me kamar me da me yace suna yi almisali misali misali bari baka misali hanyoyi mm. wayanda ake yi da, da sauran sai sai lokacin da ya nuna muna da yawan hanyoyi da yawan kudaden da ake kashewa mm. ko wani fanni misali um, um, uh, arewa maso yamma you know, arewa maso kudu you know, uh, da kuma kudu maso yamma kudu maso eh, kudu, maso kudu da sauransu mm. Mm. lokacin da ya yi bayanin kudaden da aka kashe to gaskiya akwai akwai akwai um, zan ce akwai abin nan uh, da gwani take yi wajen aka fi ayyuka kudu ko arewa wallahi wasu kasashenmu na arewa wallahi sun fi kudu kamar a eh, hanyoyi misali ka dauki arewa maso maso eh, yamma north east kenan eh, maso gabas maso gabas mm. ka dauki arewa maso gabas mm. misali mm. idan ka ga irin hanyar kudaden da gwamnati ke sawa can wajen su bauchi eh, eh in ka hada in kai comparing da sauran jihohi na kudu ma sai ka ga su wayannan sun dara abin nan samun abin nan kudaden da ke shiga kan hanyoyi